حجر ونحوهما باب بابانك يا من تبرك يما بيغنا برك مندو تبرك نكننا نبرك مندو برك نكننا na kerin gabayin muru ada sabate wata ni kada ngani atabarruk yamma be gana barke mundu bi shajarin ti gide ya aw haja aw fan bi shajarin ti itte ya aw hajarin walla kana ti gide ya ونحوهما أدكم في اللقورة معنى ننغامون دو لامبونا ولا نغامون دو كنت نانونا هو ننغا بركة من دو تي أناني سريع مانيا بركة يا كوبي غري كندي كم بابو نيها كنكيا أولا نونتي بركة موري أوسا غنكاتا هينو دانتان تويا dingiranu ñugonano al amakin al mubaraka dingiranu ñugonanonga kunni dingira barkantoñe مثلا الكعبة مثلا مدينة مثلا مسجد الأقصى كندي منو قورانو عرفانو وهكذا منانو يجون دينغرانو كوكوني دينغرا بركان تونيا ولكن إبرك كبها كان كيالا من جهة المعنى ولا كان ذات يعني ونات معنى بانين معنى إبرك كني كان أنا أنا الله بتنو أنا براجة كبه كتا nkama nan petin nan ti barke ke wa na nan alli katanken wado hada kaba an gana su karana ro jindi na jike su mini kafun amma amma an gana nan don ka kaba ina jalli walla an gana yori an ga barajen kitta ke da barkan pa ne kan madina sunya nas ngan nasu sande anta ho suro nanga amma an gana Allah batuno barajen dangani arafa an gana daga hijun kota non ce ka sumuhu an tawo suronanga amma ngana batu na baraje ke anan dangan idan onati dingira nu kubenu hakene ke ya allah subhanahu wa ta'ala gadi nya barkantan dingira nu ma i barke ke ni mana nya barka ke ti woinan ta wa ne katta sireya anna batanu nga kemrenga anna barke ke kita mana anna barajen kita walakin suron yugonu da kayilla illa ida dingiranu dingira nu nyana nti barke ke wa illene katta serenga masala nga jahilun ko liga du kaaba ya walla kenga madina sire ke ga du sananonga walla kenga ange ngalli nu nyimmen ne nan toxo sengutuni langa kollanga yaxe onati ke barke ɓe ha kene kanta illene kaburnu kuɓe ha kene ge mi mime ña barka yi wa hakada barke ken adi ille ne awa nan nangiri nan daga kenni kannanga masalan allah subhaana wa ta'ala gada barke bero annabi nyummundi inati kendangani zatiya barakatun zatiya annabi jimmunga allah subhaana wa ta'ala da barke lidi angana barke ke muru anga kita masalan intu ji i isalliji kebe hakene ke barke ngakeya fare sallallahu alaihi wasallam ayinte ji. a ala gaji andaga kuna murabe tuwa sahaba nu ni kesu to ga barka mununu te wa haka da barkan kitaga walakin agargaran tanna to ko ya annabiyun mun bani farenga fati sallallahu alaihi wasallam abu bakr am pasuke ummato su annabiyun men danga alle sahaba nu mai te utu imala kan jutu ima hutti jutu ima ho honda minno to na barkan mundu tai wado hada umar uri kenya mogari usman uri kenya mogani ali uri kenya mogani aga dange ke farun da an gana daga sere la kanjin mutu anda nyaka kinyan duya aga na dange ke farun da an gana daga sere hutu ju ta anda mege hutu aga dange ke fare da an gana daga sere muro ta anda nyagon ta hiutu aga dange ke farun da an daga sere salli ju tu wala salli yin ke ta anda likken kinyan nyimme anta ho hosro nan anta hosro nan dangani bana ga hede gella gana ngana tuga ken kamma nan tawa khairin kindanga walla tora nyonto no anya illa to koren dun ken gella gana ti sababu ani an kan ta sababu da barnu sababu gella Allah anya illa kappe nan idan kubenu hakene tu sunu kir sumure nan gonu taakhiruna liwa ngalli nan ta ga me to anu surona barka mun kan nano dalle ni maga minna ka kan to ana pa Abu Bakriya Umaru ya usman ya Ali ya sahaban ma mun de faren fati ni ka kagumu kabi nga kun ka kagumu kabi serbane maraga nantini ni jinkiniya serbane maraga nantini intenkiniya serbane maraga tanu ni kita ñanka jindina kine wa mundu mundunu tay yala anke ñampa kun nga wa idan onati kembe ha kene ke kenga gelle jahila gon kempa kempa kempa nga wado hada idan barke begani jati nyimme nga aga ille ne katanga tenga annabi nga. wa hakada annabi nyum mun tana galli soro surun do to nga barke nga kun qaqaden ko onati barakatu amal ken golle barkenya masalan anna serenga rituana nyen awakan na lay abar barken ni kanna nganken kanya gai allan kanne kedi abar barken ni kanna nga to ngukebe ko nanna utuna mbira kama abar barken pa kene tai amma ngana daga ala kanji da hube to nauta ande hiki nyanduya nautu annabi nyum mun pala abubakar usman ali nan daga wara manken karamo ma hube gan karamogo kam ma hube gan karamogo reranga barke be gidi gelli allan na gane barakatu amal wallan kan barke allah wa wake nguttu na ga golli turnya kana sadaga ne kada allan ken barke nga aga to ngunu benu kon ku kungutu na golla kamma barke kan pam pai kan ken ma hota na ya anga jahilunu ngalle harodan ke hakatiya anga samun to ngalli hinna bononu ngalli iga to anu kan jinni kana harta har ta to anon laga ji ga me karni do kunya bate inti he ni me ya ga nyani kenga akhi san kun ta kun ta ora kenga kunga di harta harta kunga do ku wano nga. ila ganji ti wolin kismarun do hoyinu kondi nya woliya a kondi nya kondi kismanu nya woli hana ti wolin kismarun do hoyinu nya kenni jahila kun kempa kempanya wa hakada igambi gonano nga barke nga kun kagadi wa hakada kun barke nga ile ne katanga ado min hol nyugo makalan zamzam na zamzam mini barke ngada wayle ne katanke ngawa sanki nyanga wa dulle mbaka ngada ngam wa hakada masalan zaitun masalan habatu sauda masalan yage barke dangani ga barke ke wa kinyanga wa sanki nyanga wado hada idan onati barke ngata kan mi katta kwai amma ngana bugu kudi tanga daga na barke mpaso tanamunda ande hinki nyanduya idan kubenu hay gillinan daga nan daga dingira nunga nanti karta kaburu nyani kei walli gara gana dingira nunga nanti karta tagoyere walla nyakundu kenyani itte kebe farenga taga wala alayhi salatu wasalam na mubaya ndabar hudaybiya umaru gara soronda gana ntage ngarno nga da itte ke kutu keni umaru gotiyenga ada kandenga kata tongunga gada kutu kenyan curo warni oko hamminna kannanga igara sondomu be nga mu baya ndabari kun tondomu ñaxe o hamminni kenye o hammin betona i kengaro yaxeni idan do ken cabu dangani fare angara ngara alayhi salatu wassalam agiter nun no ni nu kubenu ga gema yang ka nga nu kubenu ga gema salli nga jahili be ga terne na kunya mun ne tanga daga nan salli kunda anda anda hinke nyanyi me barkan ta kun dingiran de faran teren tan yang ta salli nu kun kunge ya angai gonu ngal har hiju ke na tak ta nya mun nu mene faran ga salli nu kuba ga koynu kuba ga daga koyoyi iga dire na tu imme tan ne ga du kasarna anda ga baraji mun danga bidia nyana na kun ko kinyanduya kempe sare angara kebe nyanganda ngani an kisma kaburu sare amanya barken dingira ya an karamo kaburu sare amanya barken dingira an ngana daga barke murunonga ata kan dini hilloya an ngana tike kaburu be hakana ke ayana na hanki nyinka ayana torang girni ni mendi hilla ka to gorenya ni kenga an ngana ti a ke kaburu be hakana ken kena nyana sababa tan kala na torang kinyinga ayana agirnin bakin nyimenda ayana na hanka kinyinga kambira nga nyang illa kape tugunnang oku afrika iga kaburu su immen da suni kannanga illa kape gore kay afrika kaburu su gano asuni kenye idan kebe ha tene kai awa ta jin hada maran ha haga tusu annan kanika ta tawhidin kitabun karangenga a ta jin soro kubenu ga jilli nan daga ni nan daga sorongo jame kamma yala konda nonya barkantan dingere tin daga bate nyanonga madina bunnasunu dimenu konda kunya barkantan dingere tin daga batinonga ida mugu koy ida ngari koy dalilan na minna ya ahi monan tagaro halliya monan caga do halliya giranyo kungudu tanke ngada gemmunga kenu kuflana ngada kenu kuflana konda kanda tawa gemme nanyo kunci di tangada kana bati dingrai duna di dingro sikki alkaba madina masjid al-aqsa aga dangi kudanta gemme anganyo kungutu maire tanke ngada kana dingra be yala wa gemme wa monan tagaro halliya haqiqa haqiqa haqiqa nga on tagaro halliya siri siri siri siri harai go sunna gumu kitta walakin ga ban tagotini tay masalan sidu munya ganai iga direne nan daga leslin ta su ko mante nan da ko mazin tafsirin na ga diga men la ton ma ken kamma anta gemmea sidu munya ngana nyi no ko be gara sidu munyi jelli golle gana maganga daga na golle kanya ta amma nan tanga nan daga nonga ya ki dalilen tay idan ke kebe hakene ke al amru khatir ke barkan tan kibara be hakene ke hin ko to ko to ko to ko tanyen sareng ma ho nya barkantam pi man kan namma nya barkantam amma nya barkam mur ya ay na dan na to anon duro kenya ni ma ay gona da anna eh, waragi min kasinuku diga waragi min an na anna kunya ni ma ti karta mera tem min kedi ha ya akhi karta kana tem min adi seranda tem min adi ta awako yi tere kafu go dangin tanga da tem min adi mo gombe tanyeme kota ninda ti hodi giri tati wo nan daga ni ma do me atembe nya da adi giri tati ce kazi je ha kana ke mi immi amini kedi na kenye hi gor gor gore e eh, nta do sira kafu go ga minadi suni bane atami akanyi meni mani dala ken la nyana ta hoiwa kan do ko nyeli ke aguma nyeli ke ate hu nyeli ke ay medan kya ni ke ya akhi monan ta ga halle katta tunga hakika hakika hakika nga on daga hmm. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآية وقول الله تعالى أدعى ألا دقان قننا ألا كبه أقورنغن أغن مرغنتا أفرأيتم يا لا غنتين كبارني اللات لات يا والعزى العزى يا ومناة ألو مناة الثالثة كبه غنسي كندنا الأخرى كبه لغنتنغني أهلا تغنتنني aga ku hilli ureranga darjando valer ndi aga maga kebe hakene ke gella ga na to na tafsir ngilo nda kamma ona gilo nden ka insha Allah dimasin ko to tafsir ngo hutunu katte aga maga suganden aga na to na gilo nde ro na gilo nda ga na to ndangi dimasin ko ta insha Allah o ka no tafsirin di ona ko ni non awa ga suganden di ha dimasin ko ta ala kullu halata kube gani taifa inyi bate nya nyana non fara alayhi salatu wassalam garam garam makka munyi hakatin be la ta atmu ghirata bun shu'ba anda kana non karana non bui wa hakada uzza aga gani e, nakhla taifa do makka na quraish nya darno fara alayhi salatu wassalam ati khalid daga anda ka karaba kanonga ana nombi wa kube gani manaka aga gani makka do madina naga madina tintondi khusa'ata ado ausi ado khazraj igaga nya batta wana mu nya nanonga ada aliyu waranan tanda ga karana bun idan inshallah Allah da dimasun koyoyi mo ga da diga men julo na kamma kubeno hakene ke qaifa idan laka idan nonya batti dingire na nya tan dingire ya barkan mun nonga ko na nya tan dingire ya uzza quraysunun kada nya batti dingire kayne qaifa ya ko na nya batti dingire do barkan dingire manata aus do khazraz ado khuzaa igaga da nyabati dingira do barkan tan dingire wa barka mundu nu kusiki suko mantenga konda nyi dangan idan an ka gana daga kaburu tana immendi tan na barka mundu nu kenga an ga khairu mundu nu kenga ando kusuni bahane nye ando kube nu ganyi lata immendi ganyi uzza immendi ganyi manata ko immendi ni mani ya aga su ko suko ni bahane nya ya ahi na jiki ho ke kaset tan kanan tan dimatin tafsirin tan kanan makahe warno onta golli lenki do gollina haro kara halle soronga duna hanata mo gombe afwan onati lata saron nanon da me so lata ni ay wonon ti lata gide nyen ay wonon ti ay yugu sirani tamiso nyanya ma ay tamiso kuna ganini ana tamiso ko kamu na sengeten dabari ti katike ya hijanonga anati ni soronga ken gide nga idan kubenu ga ti lata ken gide nyen kunda gara lata kubenu gati igusira kebe gani hijano mini ni sengete kotintenga nga garna latta na taw kana shidda bitasdid kunga garna latta angana ti latta kenni igo kai igusira ke idan onati isuka mantenga nga girndin wado hada hono da ka humande nya do naam laata lata wanonga gidenya ni gidi kulle nyani wa haka da aka mamale kanyen kiri kiru ngara mai aja gontenye yugu sire kebe gano ngalatta kebe ganyi senge ten kotini wa haka da adran koten adran ngano ma gonu ga zaman tan kono ta amira na tokonga ala kulli ala tokon tuintete agonu ni tamison naga ni tamison ngama gano andi ga mana senge ten da barana hijanu minin detai senge tekeya atoko kundunya ikengide kamano ga fatini aga fatini da nonga. igara burgide ketetenga isi sasa ni yigusire nyai on togorni a jura ona barka munde nyatai idan iñakita iwada gana jura iwa barka munde nyana iwa teke nyana da iwa bate nyana da iwa hohon nyana da dangani gire ke kammanonga kita idan onati kamumande ñaha kene ke nya gire ke yo anna nya nanti igo ke ani a aha kene me angana kahumande ñi inaga a mogon pay kene ke digamuku sikkidi aga kundunga iwa bata iwa bata iwa bata ahin koro wa hakada ida togo ke kutu gelli ida allah mana lata iwa yuwa iwa kenya ne wa hohon nan minna nyane fare sallallahu alaihi wasallam agari hijran ce kina segunde aga da makka ngunyi haka be hawazina nunga ikalebu kenga ne saqifa ya saqifa ni bace nyana lata wa hakada taifa fare sallallahu alaihi wasallam ada mughirat bin shu'ba ada girni ati daga annan la takara anna kara anna gurja anna ntaga kada anna dingira ke bi soron nan jang kimeya warna sabunya hube so ngari ga hilla ka pena dingira be magi to gononga man nan giriya anna kem ka kapin po gaja anna kunina bangan ni na soron kili se sega ndangani anna karabakano soronga sankini me gombe wa hakada kenan da mun mun tunanye ibrahimu da mununu nga adi man ton kara kara kara maganta mununu ko ho gore musa alayhi salatu wasalam gumbullemme ati ke batkamane be hakene kei hayndi likate samiri min gara bui min gara no gondi wai ndia andam yimmun cunna ñeni keng kembirenga farenda mughiratu bun shuba ada girndi atan daga lata ana kara karakara adaga faren ñamaru ada gondi ada kara na ya wa da na nombu yi gadi soron canki bakkanonga idan sirebe gane kaburu abata onati kubenugati lattake igu sire cani onati farenda kaburu battano ñugo dingiran ki sanki bakkame har sanke ni karamogo do sire sire kaburu tanga ñonkolono ke sa. an annati ti farendanken annabi ñimme ñe qur'ana nanken kitabe ñe min taka ni ti kun kani silaminu ñe kenne allankannana ñe hayndi ke ke yugu sirebe hakene ka ga nyitire sire nye kuma ka kwan karam ko sire ngana maga mogombe kwan pa ba sire ngana maga mogombe ka fare mi to kona da sire nya ginda ganna non karanni sank me nonga har sanke lembure ka alli nanga seon tanke nan du kamma anga tusi tusi ni do jogon no nga tanke nga ka nyimendi anga sanku nga da ka nyimendi anga ta gandu nya ni mendi anna sa ga di tanke ni islami nye ke kamma yala anya ngolle karo fare ngolle da mewto hanawa imamewto kubenu gati giden kane gadi dingira ke ananti kaburu heti onati kubenu gada gana lambonga igada gana barka munde nyano igada gana gidun kumun no ndi gada gana barka mundu nya igada gana e, sollu nyimendi igada gana itu nyimendi igada gana barka munde nya igati ni ni islami ngo onati anke nyana ke golle nyana anga sagane garan ko ni tanke ni islami nyem kubenu ga daga na giden kamma gide kebe gani lata ya igabba ten do tekken do ube tananyano farenda mugira girnan tan daga karani sanki me an kan do faren golle kana kammo idan agani ho ho ya haro ga maka huma nden yido na gane dalile ngoba ho ga sagande nyana ku hilla kapano kamma wado aganya kabura faren di sanki me aganya gida faren di sanki me o ga gani ngar nu ku to wajibi nyana ona ngirina ngaja ni sanki me ya garandigame ke ga konni tille mina ngunga maknya degere godi maka kudigamu ko maka kenya garandigame anta kallan kara ko tankani an ngunga na sino tanya to ngun ko nanga dangari matangkan ta be anga ko akoni an kara ko ta kaga maknya maka nyimme tampindi to nun konti degumenta tugunnan kalla degume kenta tugunnan kalla de alla gati terebe ni degumenga kenta tugunnan kalla mona ren pahamia idan tilandin ni kannanga kenni al uzza uzza iti gid itenya ni uzza ya wado hada itenya ni uzza ya wa hakada da garaga al aziz akanni nakhla taifa do makka na kata makka banganga wa hakada adaron tenyu quraish num maga iwa baten no tekenya nonga ma abu sufyan ga ko ni uhudu kota lana la uzza wala uzza lakum uzza wo kudangani uzzan taga kummaga faranti qulu allahu maulana wala maula lakum sahaba nu kati allah no kubbi sallamanga bi sallaman taga kummaga kebe gano uzza itenyan wa hakaza quraysh nun namaninya itu sikkinyunonga ida tagandanya ituku kamma wa hakaza nan caga gadi gijan katana nga kenga nonga ke gijan katana yagare be hakene ke ayin tencan kintenganonga an angana sehe gijan katana ke an wanjabini angana ko ke gijan katana an wanjabini anganari hibe gan kawa nyana gijan katana yagare ke an ke ba wadi ga munanda oy hilla kapindingiranu iga digamunu mogombe tempeti kayfiya anga sere go tanga na daga ke ite anga na sigi nam mo gon ko ho anjabini ho anjabini ke setan nya na anjabini nonga parce que setan ke na anjabini pour que anga dallana halake ndi mo gombe kenya ni ibn taymiya ati kayfiye ti arafa ko ta hijanon na serengare arafa biranga o ko kan jaga ngalli de be kono gonni kayfiye ti kenga parce que jinna nun lawa ngutu nan de ngononga ina saga nan ngutu nan litere soronga marte ne tanga mo gombe ga kankini mo gombe jinna nun lawa kende barne idan gijankatanate awanonga ko agonu kununga lambu ñugono angana daga ona ga igamati jinna ñance malika ñance kance kesukomantenni gareñe wado ada jinnan kafir ñan daga na seheta iga soro martana mogonɓe idan korto gijankatana canonga iganari gani mogon ko kenñancene kenñan jabindin hinga fara alayhi salatu wassalam agara maka ŋuñibiranɓe hijirantina segundinga ada khalidu girnde ati daga unza daga akara annabui khalidu daga nonga ada nonkara nabui agara nonkara nabui na ituku kutu ituku sikki be ganyuna ada kun kutu asagarni ada gon ko fare ti tagan na daga ma ho honda minne dabari warni khalidu tongunya na dai iten kutu wa haka da dingiran kara nka gijan na kebe ganyuno ngaga maten kari ida ga idagaen palle tella wa ga sagane soron killina groupum prome ga hi ka dabar ne kadi warni manan peti tukudo ga no manan ni kan nan kannanga bate kebe iga ñanano hilla ka kappengani ati sa ga ma ho hoho dabari e fara alayhi salatu wasalam ada aki sayyidullah al-maslul khalid a nan daga aga daga gijan gijankattane ke banga dangani ata duro iramenga sitinai in kollake duro in kollake sankinte awaina sen kullo ngutu na jurumin kollan kamma ayna sen kullo ngutu na jurumin kollan ma khalidu tangana ho honda minna nan kalle alenki atia khalidu baga baga nan namo on tusna khalidu da waraga duguti mo wona brambe ara ka hanyan kanda ka mana kari do hada asagar ni kata farenga ada mo ko farenga alayhi salatu wasalam ati saka nan gar wa do hada idan ogana hilla kapano kagan qaida ogani hilla kapindingira kekara ogoro hohonda minne nya en tant que aqida keɓe gimaxa kenya ga makkare hanomo hohonda minne deɓani na soron kiri katta tawhidi nga mogo mogo en tant que kuɓenuga kirini katta hilla kapengo ogama kuñakkelebu ni sankimei oma hokkita hana parce que har sa sembe ngidangani idan keɓe gani manatayi ken kaxani madina do makka naxa madina tintondi kuzaa ausido hasrad ikun kandeyre hijunga iwa dagana iwada kana namu erenye agonun ti damana tabu kanna nga ngamannan agonun ti ai iganyu horenga benju kunonga warni nyi daga natte ko ga gungundo nyogo mondo hoyno kursino kenya ne gati manata horenga benga jukki dingira kebeya fara alayhi salatu wassalam aga da mak aken kanyi gidenye aga da makka wasabirambe ata aliyu kangiri andaga ken kaga kara ana tankinya na bi aliyu kara ken dabare idan lata kanyi gidenye uzza kenyi ittenye manata ken kaganyi gidenye fare mi sanki alayhi salatu alayhi salatu wassalam wa da ogan kawan nyaga na kunda saudiya kaburu batte nyinonga higa gaba nyinonga islam muhammad ibn abdul wahhab ke kitabe kama ادو muhammad ibn saud idi kitunya kinimeya nangri na gajangen dabari na jihadu timmantenya dabari kabur nu benu ga ni batani karabakanonga har kaburu go nyi eh, makka ga ti khadija kaburu nyi da karana sanki baka menonga soronga ni bate nyana ho ha ga ni dingre bate nganya na su sanki nda ka ga dunangu nyang ko teke kamma jamana suntano ho kan tabati no ma kan ta saudi abane hontano nga ga batini wa ka da kurum bai gwadi an ga ni sere go ga na fatu hona ngari ku no gonde shaytane na du ko hoy ku no gonde nanti kartani nke nke kartani nda ga nyamare aga na misira tagare walli nda ga dama nyamare aga na ken sadaka bugandere walli nda ga nyamare aga na kemo ko dabarere ille ngana kare tenna na ko soron ida karsa ngari kunda to na ke tagara to na kenyare ina dabare anyame nonyi magata hilla kapim batirang kebe ha kene kaya anga an ngana kundi tanna sadaka nda dabari maga dabari an ngana hongaru kundi tanna batu moko go dabari maga dabari sefana hanya maran tafi dimas ka tenga ni suriyai aga biga biga biga banya na ampungu tan na kata dingirai misra aga biga biga biga biga banya ya kan nonga ku bati dingirano qabru nun do hoynu yi bata wa hakada maroko no hadith wala haraja o ku imme kutte kafir ka daga na hadith wala haraja jamana suka di mangara qabru go nyuno nga soronga daga na tegai jamana suka di mangara dingira go nyuno nga soronga daga ni jonko erenga yi ha junu muru ne erenga idan onati kebe hakene kai ke barka munde be hakene kai anta gemme sariyandi hure nan daga barke murai ta gemme fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wada gana kaburun jura o gana madina no gonde man ta gemme ono yo kunti tinan to wada gana kaburun jura onde madina no gonde wada gana kaburun jura on tar gana ho munde de o wada gana ona barajan kita jura ndeke barajan kita ona simme la gare ga gadim ona dua kan dangani ona dua aka mun mumpil dangani on tar gana warjare mundu on tar gana hotana mundu an fa ga buru an karamo ga buru an pube kana ga buru an daga na anna jura nan barajan kita anna simme la garaya anna duwa huran kadanga nan kawar jagan ta mundi no ta nan ta mundi nonga lembre ke be ga ta uni ha ba ga buru ni mende baba an karle makar sana wanga baba karfana ti kundwa kan sunun cagundi nyetun gondi ken kana mani nuku no gondi ken na mani nuku no gondi ya akhi barke barka mundi mpaso be ha kene ke awa ta jinu on ta ga do halle siri siri siri siri siri anna ngari fare sallallahu alaihi wasallam agar makka munyi ga bakana daga hunaini sahaba nu kubenu ga rasulama gonno gonni makka wasena kenna ni ma tauhidin fahami o warna gara insha hibe ga dabar kumma kun kusan ta kada hiya mundu nan ti fare na ken muri dangan do ken tabu dangan tauhidin ba kana ke a ta jinu ono gara ngem pamminyaaye ahatajunu ono garangen pammi surtout oko africa oko an kawana gara dinanta be su parce que tan to maga o tuwano benu ga dangi o ni dangani amma tawhidi ngan kawa sankin gombe ama sanki kundunga oko ahatajunu ona tawhidin ta anta atajini ona kitabi bane gara ona kitabunga bunya gara anta atajini kota bane dar tun kawa darsu nyanga maga. ko hen nogon da agar sunna ngabo ma ko afrika ire bane de nukuntu ko man te tawidin kitabun nan kare in janki arno al halan turonde ta kitab be ha kene ke saudiya no gondi to anu nyugona no nganta dura ni dar sunni nda dugu tanai wasa ga na jongana i wa garna nukuntu ko man te haramun no gondi ken cigi tauhidin ga sanki magano ngai da tauhidin kitabu nyawtu amma o kuma hangana tauhidin kitabu mutu inati tibalo kutana nyananga anga angana tauhidin diga men ko inati posonen cere nyananga anga angana tauhidin diga men ko inata nda rasulla katu kirsella ni to ngombanga ndenye arma al halan turon sallallahu alaihi wasallam وعن أبي واقل الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن هدتاء أحد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوا... ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه وعن ابي واقد الليثي نمبر ابي واقد مقال ليس كان قال اتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبون كهنا الله إلى حنين كتا حنينية وهكذا حنين تنجراني فاري صلى الله عليه وسلم ado no saqif adi gara gajange nonga warni fare sallallahu alaihi wasallam hijrancina segundenga abugu ujunu tamme hadamaremmedi mana kame ujine hadamaremme nalli makka na makarate hawazina no ngara kemu kendani kendañi kebe gani sedindenga tentu tuwaxungi maxa iho gabeni aganati iwa kesedi nan condo men ngale ginayya awazina numpo gabeni igana sinambin ngutu mutu na gogo ire nanti hayda gana na halle wa bundangan cedi na arni sopere angaba arni sope no nyai kabe gani ni sedin nan ga wakantu ikiten ka galingan wa hakaza ijamanga ben <clears throat> hawazina nundo saqifa <clears throat> igara mugun nanti farenda makawasa ikanu nanta ti ga tokono arni gayya iti fado farengarniya ikunna ga alayhi salatu salam illin kana karama ido kam mo suronde ngame saqif ado hawazini di kitun me ido kam mo suronde ngame fara alayhi salatu wasalam ago santa kada kemmugo tendani ay medo ay mero kame ujine hada maran mere wa hakada kubanu ka hay eh, afan ujunu tammiri fare nyimero ujunu tammiri afan ngati kame ujine fare nyimero ujunu tammiri wa hakada makka ujunu hilli ka hayno anya maname anya ujunu tammido hilloya hada maran meya afan ngati kame ujine kan nagalle nenan futundenya idan maka gara maka wasa ujunu hilli ka hay me ujunu ko tammiya anya kamero ujunu tammido hillo ya parenti mbugu innaga ini sama sali garni ni sama iga bakana ndaga ijamanga ben warno ujunu tammido hillo kure ido kemme madumi bakka kenda soron marsa madiga mana ngatini lan nughlaba al yawma min qillah lenki goni onta kelebuni ti logoy goni sababu nan ton loga bane terenta na rago kelebuni nguyan kotte ke yagan kamma warnu ujunu tammido hillo hadamaremme kelebun na nan toy allah subhanahu wa ta'ala jarabe li ta dan ke digame tere banen digame arawa jarabe en kinya jamantiya tere banen balaw arab balaw kinya jamantu su ko mantenga hawazina num makmaki dingira nyuganonga iga kinyerenga gumba gumba nundo gidu nyana tettunga hawazina num me kukun nogon haranno sahaba nun tere mi garnu nalli rokun gumba nu nogondi iga ro gumba nu kudu nukube tanni hawazina nu nyanki kamma wa hakada ujunu ku tammido hillon tere afsukahumanten palla koy maganta kame sereme kumbanan togo kayni farenga amma ujunun do bani ado kamon kabi kencu komanten palla koy nye. ati ana nabiyu la kadhib ana bin abdulmutalib nkana annabi ñimmeñe muttalib nkana man remeñe mana mare wa hakada iga halla koy na abbas gira abbas kannengutuntenñi atana muhajiruna nun kiri dangane abbas daga ngundanya ati yalal muhajirin muhajiruna nun cillewni ati ansar nun ka gangenda ati yalal ansar ansar nun cusuka illerni ati ndo kubanu gara mubayanya hudabiya ngure. kuncu kirinda ati ya ashaba samra walla ya ashaba الشجرة كنت كهم أنتن قاغري ننيوري فارن عليه الصلاة والسلام kon nan bon congunga yorinai gombe kon nangana sagaren munda kismarunga yorinai isuko humantellu nonga wa hakada akota diga me ko ate al'ana hamiya alwatis adami ke koni faran kane akota kello talin gondi hinga koto yang yankawa zina nun kamani kelebu na gab gab gabgabigabenga na ken kita ma fara alayhi salatu wasalam aga hono aga kame nyogomen kinni honu ya na tankaragan nyogomen kinni honu ya qissa ke gillen wa hakada idan kambe hakana kay allah subhanahu wa ta'ala ti wa yawma hunain id a'dabatukum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin idan dokan tawu dangani ahagadi ihoyta koni farendo ujunu tammi ada kungiri madina nalli makka wa hakada garin makka ujunu hilli kahay ada hakka be garaga hunene ga jangenga ujunu tammi do hillo hadamaremme idan ati dimma ke boga bugo kata kata kaini farenga alayhi salatu wasalam kata huneniya wa nahnu abwaqidi to oku hudasau ahdin kendanyu okunillahi du kurumba dunkonu yai bi kufrin ti kafira gonga kenna nyo kro islama gon warni faran limma kawasenga kawasa na salatu wassalam sun qason no gondi mina qason no gondi daga hunaini nan daga hawazina nun do saqifa ga jangenga idan islama go andaga bana qaso kenna ni pahame ati kenna ni oku hakati kurumba dunka no ku ya ti fare no ujunu tammi be gari kenna ni kunda Allah salama gonde amma ujunu hilli ke be garo salama gonde maka kenna ni kun kurum bonyani e kumma salama gon ki tuntu e ma tu salama da kannan ka ro ma ada kannan parami ma kuntu ko kubenu ga ta ko kayne fare nga madina ga tu mo gonde kenna ni oku wa ahdin kenna ni oku ni hakatu kurumba dunke yayi be kufrin tikafira gunga wa hakada hakada lenjuru konnenya igar ni igarni be ko amma ga goranda nan ti da ko de kenda ni ikullo kasra islama gonda madalla siri walil mushrikina atiga bugunan daga no awahil la kapano ndangani sidratun fa fallesli goya fa fallesli nyugo fanni itiyai osoni karasuwatu fallesli nyugo kenga hilla kapano ndangani yakufuna indaha wale jimin danyana fallesli kene fa fallesli kene wala jumin den nyana nonga iwa tikki nonga nandan la siri siri wayalutuna biha iwa jongin den nyana ti faake ya aslihatahum iga janyo kunga annaw tunne kanna nga jongin de iwa jongin den nyana ti faake iga janyo kunga yuqalu laha illa kapano qatini fa lesli kedanga ni zaatu anwaq jongin de dunke jongin du dunke iwa fa lesli kegilikenga mana oga jongin de nyana kebe jongindu dunke an watu ni jamonye jongindu dunke iwa fallesil ke gillikenga warni hilla kapanu ko fallesil ke hinu sikanyi maganonga hanan ni kannanga atazim fallesil ke inya darno akorenni maga ko mumini alla korenga nan maga mogombe hillandi al-ukuf ini lejime nyana fallesil ke ni ko mumini ngal lejime nyana alla mbatenga mogombe sikandi atabarruk ini barken kamurunu falle silikeya ko mumininga barken muruna allah subhanahu wa ta'ala mogombe idan kusiki ga kene ga kuni hilla kapenye manin tigi gani ga danyo ku kujongini falle silikeya warni tafawul nyanyi ma nanti gara ga danyo ku kujongai barken ga gilli falle silikeya na li ika hanukuya su gana ken ka hawatu hube ga jongi falle silke ya an gana gaja ta an urgin ta hun kita sereran tandangan idan ke ta paula an ma nyi barka mure nya ken nyan tigi ga jongin amma gana jongin nda kundunga honta jongin nda kunduya agana nan ta usra hure honta kenga amma kusikan tiga ga ni magamaniya anya hilla kapano ma hilla kapenga hana atazim hilla nda ale ko sikandi atadarruk ini barka mun den ka na. idan iwa palle sul kegelle nanti mani jongindu dunke zato ani waba famararna oku islaminu kaga dangi bisidratin ti lesliya oka dangi ti lesliya. siliya adani kunkurum bonyani lo silama agun nogondi tuzur jahila agun jikku kutunga kumma konke bakidi wa hakada ima silama agun pahami ko islam agun ga mogombe o dangi ti falle siligoya fakulna okuti ya rasulallah ya allah fare ij'al lana ñangondindu okudangani ذات أنواط جنجن ددوم كيا كما لهم قاغه إلا كفانو نغان مغنبه ذات أنواط جنجن ددوم كيا koy jongindu ke ga hilla kafano ndangani mogombe sasa jongindu ke nyoko kamaga mana koy falle silga hilla kafano maga iga adarno iga lejiminde nyana dingranga iga barka munde nyana ni ga janyo kunjo ngai sasa oku gonin ta honya na nan to no gondi mona saranga sasa ame nyango da palle silin yo dangani o kana ken daro o ga kana lejime nya ken no kunga o ga kana ga janyo kunjo ngi kenga pour que barke nga gilli ken fa na lo ga janyo kukuya ona nga jalla kille ndo ga barajen kitta mo gombe anda ngari idi idi iro iro itu bin kurumbasu imago dabar mi gara sara farenga amma ko anga serenga l'islam a gondi sino tammi tampille sine hibe ndara antati ni na tano ntirni kana kamma o sare andi awanya na kundunga tanya honi kanga wallinya honi bitikinga ah kenna galile bunya kuronta kurumbanya kaso walla kaso ngaman kene tibida dantan toya akesuko humante keme ho hore iga dabar ni mata sugona tanya kundu wala kan ga kan hinne nyona dabar ngata tanni ona ke o gajanna kai na ke nyima kundo kundu ima ke ye daga kati parenga na tirnde nan dikke ni kan na nga hinu kusiki ona daro ona nyaro nga ono janyo kunjo nga na barke mundu oga gaja na killen ni mo gombe oga urgen kita mo gombe walakin lebum po garan nyaro ku kamma terenga benya na kundo agar lemanda agar lembala nanya kam mi bitigin no gondi wala ho kammi kan gondi an ga ñinanta mogo suti kenga silamaxunda mani ko kendi ana ta ni ke xaxa gro men daxa hinnangaba hoho gana ganatiyon ho lu garanga ballu ndo hadisan kamma a toaxu da an na yaxen muru to anon maxa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah iga igada ke ne. allahu akbar ati allah n qora ta ho ndamminne suka humantenga an qora fa ke falle silibi axa ko koni Allah qora dinan ta honda minne su ko man mantenga innaha haqiqa ke hibe ha kene ka ga da muru as-sunanu kani killenye killuku beno agi batta ahli kitabi killu benu garo agi batta de killake gwa ha kene ke sunanu ne kan nan ere killu wa ba at-turuqu innaha haqiqa ke hibe ha kene ka ga da muru as-sunan kene killunya killu kubenu agi bata gelli al kitabi killunga ay wa ha kene ke killa ga gadamu qultum aga kunga aga konindi walladhin kunati tunkanga nafsi nonkinga biyadi takitenga aga kunga aga kun konindi kama qalat banu israila ko banu israila gatu mogombe li musa musa dangane dimma kebe ga bugu hangen di firawnu do konno nga yole ga daga na iri soro ya iro munu batenga me badi serana mati in incigi in miiri nanti allah ndo kisa hangenga e mati miri nanti allah ndo ko num palaki e kungara kungari do munu batenga mai tay e ti musa dangani ija'al e lana nyangondo ku dangani ilahan bat kamana ya ogana tambatu kama lahum qaga ku hilla kapano dangan mogombe aliha bat kamana ya sasa bat kamana kan yoga da allah ndo kisaya no ko nem palaki amma ku hilla kapano be hakana ke bat kamana gi maga mogombe bad kamane ngano kana daga kembatu ko bad kamane ga kudangani moxonɓe qal musa ta alayhi salatu wassalam innakum haqiqa aga kunga banu israila qaumun aga ni sarai tajhaluna agawa sankini kitunga agawa sankina ganahanga alla darjan kawanya mo go ɓe da agawa sankini ken kenga e aga ga bugu hibe da be ga gada aga bugada aga kunta kawa kamane nan dangi kendi gelli tuwaxu gana xa maxa idan farenti sallallahu alaihi wasallam nkuna ti tunka nga tunka ke be nyon kinga ke tende a kun ka hay gara ke diga men men yakoni warni banu israila abza kamane ke muruti maniya ken kamane ni tinton dika kaka allah subhanahu wa ta'ala ken kamane na barka mure nyati kenga ku ga be ha kana ke ida palle silka mundu ti maniya iga kana tinto ka le ti kenga wa haka de kana barka mure nyati kenga farenti la tarkabunna wallahi aga kunga seti kitra settundini sunana man aga kunga sette sette yemmun killenga kana kenyemme ganya qabilakum aga kane yemmu benu ganya aga kane gelli yahudu don nasara ikille gani howonda minna aga wa sette kenga iga setu kata suya futunde su iga setu kenga aga wa sette aga kanta tokononga aga wa sette yemmun killenga yemme kebe ganya aga kane gelli yahudu don nasara kebe hay kene kenna barkan munde nyati allah tananga ikille nyugwana aga hagara kenya muru nanta aga barkan munde nyana ta allah tananga kina kenya aga dangan kam palati rawahu tirmidhi tirmidhi da haditha ke hilla wa sahahahu tirmidhi da haditha ke ada sahan idan mahallu shahidun ni kannanga nanti barka mure anta gammeti hohoy maganta allah subhanahu wa ta'ala gara kubenu nya barkan ponga nyammo ko beedi amma ho ni barka muru honga alla ga manya barka muru hoy walla ga ma mo boy dan ga manya ma mo dan na tanga futunde nya kamma imma na nyam ma hilla ka pitugunnga imma na nya ma hilla ka gorenga yere sahaban ko ka ke be muru ken hilla ka nanya wado hada warni ikumma jonge fa lesirke nanti barka na ma walla wotana ida muru faran magananya nya faran kusanta ka hike bonondi maka ti hinu sikiya kon Sheikh ne islam Muhammad bin abdullah ba ga ko ni mogombe idan wake hadisa kundu awatarunu sharu bangante masala nundi on daga majaro lelere fihi masail aga taga wa sette sette sette ke mana ni kan kannanga mana ga wanya din wado hada igara wanya gelu ho haramun te do ho ma ga gara kencu ko mantenya kenya na aku nga aga wa sette yemmen killenga yemma nya ga kane gelu yahudu don nasara hmm. فيه مسائل أتي مسألة وكدي الأولى تفسير آية النجم الأولى هو هنا تفسير آية النجم سورة النجم آية كن تفسيرنا أفرأيتم اللات والعزى warni kebe hakana kai ko hakana mununu nye wa hakada ikama nundi tigimaniya idi tiga ga barka nyamuru nutiya wa hakada allah subhanahu wa ta'ala makunya barka muri hoye سرنم بالنسو أمت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما إذن yemme be ganna daga barka mure nyati hoya hoke da allah subhanahu wa ta'ala ga manya barka mure hoya anna ta kafunya nan barka mure nganya na atabarruku barka mure nganya na bel aqwal tidiga munga barka mure nganya na tidiga munga masalan anna qur'ana qara barka ngadi harfi bani baraju tammi wa hakada anna du jarata gaga nandu masatai na garajin anamini barka nga qur'an de kesko mantenga wa hakada nan tawo na lampin ko nganya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar kudi menu barka nga kudi warni wa baraji qoren kinnanga kengane arjanna nemanga idan inati kudangani atabarruku bil aqwal ahillandinni kannan kaxay atabarruku bilafaal barka mure ti ñangollunga ñangollu ñugano o saranda kunya barka barka nga masalan anna nga barka kendi ken pacana ñangolle ñe walla gane yigene ka huma me na ñigon maxa ña hoodi piletinga taxunu barken na kannan do jaman nanka ho on ñige me idan kempe barka mure mureña ti barka nga ku wado hada mm hada. agana lingandangani anna hinu tanaro de atabaruku bil afal ke anna gollu tanarore kube do ken me ganta bana ho ho gani nyangolle ya anga nyana anga barke nyaki taken no gondi idan ken tu ko man tenga gelli barka muri honga walla kan anga gollu be nyana gelli sallu ngado hubenu no tanai wa hakada atabaruku bil hayat barka muri tin nyammo gonunga ho gabe na nan kahina nyiga ina misalin litinera warni kenya mo be ha kene ko wa barka mura nyana te o ga fare sallallahu alaihi wasallam ati on ka hina nyiga do me o jama barke ngaken idan ay gonunda arondi idan oda siko kita atabaruku bil aqwal bil afaal bil hayat idan na tandin ni kannanga atabaruku bil amkina barka kamuri ti dingiranunga masalan al eh, madinanu masjid al aqsa wala misidun kutu ibarka murenni kannanga anna allah batui nogonde amma nanagi dorendi ya kenta gelli ibarka murenga wado hada kenta gelli barka murenga ñammogosu wa hakada barka murenga ñanakakadi bil amkina e, bil azmina ti hakatinun kakay karagandi barka murenga nyana ti hakatinun kakay masalan hiju ke hakatinu barka murenga nyana kundi anga allah bate be ñana kumpakatinudi hijano wallan kembe ga marga hije anga bate be nyana kaso ke bito tammi hana ke no gondi adanga lahiya kalle be nyana idan tampa ken barka mure en pogor korenye anga barajan kitandan kunyan golludi wa haka da sun kason tuka humante walla kanga la garuku walla kanga ashura nu ko tanga sumunu na baraje be kita idan barka mure nya kan kunga ti hakati nunga mana na alla batu kundi qur'ana gati mo gombe faranga ti mo gombe anna barajin kita

barka munde nga nyana kadi timaninu kaka ya onati tittaga honu ñugoy be alhayawan tittaga honu ñugoy masalan fare sallallahu alaihi wasallam ati singa khair nyana tangen masalan ngana sillaga nan daga jihadunga awanya nan dangan khairiya wa haka dangan sillaga na Allah bate nyano gondi awanya nan dangan khairiya amma amanan peti nan ti duranci ana nan ngana ke sitan kan de khairi ngarne la amanan peti kenga wa hakada barka mune nganya na gadi bil adamiyya ki hadamaren men qagaya wa hakada kenga tagani ni hillo jalla gada kay faru nye awagge me kunyintu wallila kanji wallila ga junona barka mure nya tikunga ko ganya nya na ti fara nga mo gombe alayhi salatu wassalam amma ga dangi faran okutu ken ko tanda kanna maga sere la kanji utu maga sere inte utu maga sere la ga ji utu maga ho barka mure nya na to okutun dan kannan kagai akamangani twana gada tungu kebe koni na kan mutu nan gollitay akamangani allan kannana na nyaga allan kan ke kamma gella ganta bidia kamma aganta hilla kappe kamma akamangara nudun kullahu be nyanda na kan mutu nan abar ken kan pampa kene kan idan onati barka murenga wata kan kunyam moga aga dangu kundanga daga dingiranya barka mure walla ne digame gonya barka mure honga walla nanya mogo tanadi imma nanya hilla kappe tugundenga mananya hilla kappe korenga anganati kairin do toran gilli kanye hilla kapi kore nyene anganati sababu ane anken da sababu nyana alla na wanya na sababu nga anya hilla kapi tugun nanga wanda ka asaniya ma'arifatu surati al-amri alladhi talabu asaniya hillande nga ma'arifatu surati al-amri hincane nga kencho rantu agunga alladhi hincane kebe talabu ikungara kemuru ikumma tifarenda ngane sallallahu alaihi wasallam bati kamane nyodangani imate koni ko banu israila gati ij'al lana ilahan ikumma ke koni wado hada ita ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu ikun da kanyam mo koni amma faran kusan gada ihi ke be gada muru faran kusan ga asawra ketwa warni hube gani banu ikun da bat kamane amuru nanti ikunga kan batana barkan mure ho ke ba Allah gamanya bat kamane ho ke da Allah gamanya barka muru hoya idan sahaban ko abe hakene ida huwa muru nanti faren na kenyu kundangan barka muru hoya ho ke da Allah gamanya barka muru hoya idan igara ko no kubeta faran kusan takada ihi ke saurantum nanti ku hay gara barka ho muru ke be konin dangan kundu Musa sorongati Musa na barka manenya da kuni bahanenya wado hada wa hakada ke ga gelli karangun na su wala kenga he kirin na su kya galli ta tagunga soronga na diga men ko tannan kusan ta jona diga men ke uretu so nun konti diga nguretu yampa sunta sere yeya anna diga men nguretu ampa sunta sere yeya diga men ga da masalan seranga da tirni lello ni tannan jona uretu karama ka da nyan kenga to a agunga maga aga komplike komri aka mangana jonga tanga tunu aga da mo gombe amman ken nan ma nyo ho ina detan na detan na nan kan da ta kame ken cidan ta hamini la ma ken da ba idan fara alayhi salatu wassalam a da maninya ada ken nyam mo to nan ti barka mure nga ti ite nga ga ga haramun tanya na anta gemme ko ga anta gemme annabat kamane tana annabarka murke nga allah subhanahu wa ta'ala ga wannan الثالثة كونهم لم يفعلوا asalisa sikandi nga kaunuhum ikunya nga lam yafalu imakenya ikunga imanya ida murwa ngkai imanya warni ti faren nanyi da faren ti Allahu Akbar inna hasunan qultum walladhi nafsi biyadi kama kalafi bani israila li musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun atila na sunana man kana qablakum الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الرابعة نغتنين كبيا كونهم يكون قصدوا التقرب إذا تنغى إذا كن يقرغر إلى الله كتعلي بذلك تكن يتيا لظنهم يكون جكن أنه ننت الله سبحانه وتعالى يحبه أواغنا anani ga ihoy gara ho amuru ho kebe alla ganta kemmunda manindi rokedi ora ga ka ta alla mo gonde bana hay ga radi anga sere go ngalla na ta ti hube ga dikero qabru batendi walla hube ga dikero itti batendi walla sira batendi ina munde ga baraja tan ko maro tu junube ona tinam aga ma nya sare an kamatanni man na to ononga walakin anga sere go ngalla bidai go kamanga na kada mo go mo ikamaroti hubri allah ni ke sondomenti ikoroti baraji mundenye allo ti baraji mundenye ka banganda nanti kenta gelli barajin kille keni junubun kille ñanna mantana ñana buguba kanonga karama idan sahaba nuku hotanami waray de hube gadi waray kenna igaragatintono katta allah subhanau wa taala mogonɓe الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل الخامسة كرغندنا أنهم ننتي الصحابة نغا iza jahilu hada galli kungana sanku ke kitenga fa ghayruhum itananga awla kanyam faulanta bil jahl tisankenga hata na. sahaba nunye na'am iroslama kun koni de amadalla be sahaba nun kun koni ani kungana sanki keme kitenga itanan kaga kennan tanki ke kitenga kanyano hawla denga شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اما ku hame هامي اكو تنين حقرندي ولكن hama هاما النويه anga sere go ngallati a tike modi go gore wa ke kamma es ka ga nyu homa nte ke wa ke kamma wa ona ta kenya no hotu dinan ta sahaba nu ngawa ku sahaba no hay gara muru pare nga alayhi salatu wasallam ta na kenya ngida ana ga lesle tike anga tike modi go gore ke baraho an ho kamma kamma ho sire nyani anga nyini leslin tai idan na autu na sutu kun kama nun kannan da anga na tongo tarnda modi go dinko ku karana kunda te modi gore ku karani kunda ya akhi an murande murandi amodu goro da gibaren mugu nka ado sahaba nu kon qawra sahaba nu pai ka sanki ma ke kitendu kiti bana kan cang kan cang kakara ko kenni man ya ha man kan karamo ka duna kiten tuwa aranya nan karamo ka sanke rembana gadi haba ka burketti wata ne aranya nan karamo ka sanke rembane agada itten tiginanya wotane walla nan lamben wata ne sasan ken duan annan karamogo dar na kan daga biranta hunde anyame aga tongu ngalla mo gombe kan ken nan maka tiyan tan ken jagar mo ken ga kamma ke hosire nyani jagar mo ga nyano bure kam mo ko ha banun to bure kamma kuma nu na goru sahaba nun nan tin tan ba ya kun tan kike ya idan ita nan ke diga men ta kendi mana umma maka marte ti soronga wado ada o gana serengol lengari onta tutu golle ke ona sare alle silinya mundu kanya ni osarunda na rahimahullah ngaji kase senege kama ati wa qasada al muallif rahimahullah bi ati muallif rahimahullah da kare kare ne yati ke alla naghtara bi amali an-nas umma garda ga marte ti sorongollenga لأن عمل الناس ورن سرونغ لنا قد يكون عن جهل أروانيا نبكا سانكون تاغمغا ken adi tuwa ko gore ko ati ibrat kamranga tagasenga bima tonga dalla عليه الشرع shar'an gara kannan nanya kabe kamma takasen na tikenya la bi amalin nas takasen ta sorongo كارتاك كما karta ke kamma karta ke kamma takasen ta tikenya takasen na nga kabe idan an kara mo gona an pa ngo ho gona nga agara golle be nyamma agara digambe ko ado sarian ngam me so ado sarian gara me so de len to gona na sarian ngutu kaburu batiya bo kaburu batiya kenni kibare tilka ummatun kad khalat amma nke kanya kaburu batana ngati barmande kunye ken diga men tanong ken diga men tanong idan on daga kebe hasarate أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السادسة ثم أن لهم ننتوى الصحابة نكدغني من الحسنات قالوا فسرنا والوعد أدو نينا قاغا بالمغفرة تجنب غفرنا ma honga ho kebe laysa agamanya li ghairihim itanan danganan ka kasuko mante fara alayhi salatu wassalam amalle juru ragi dangani kaya ada koton danya ni kammananti maga dabari an ka gana sigin nanti karsa me to ana gore yara ken ka gollunga bonno ti kay wa karsa me ka ga lambata na ke kaburu bate bane ni maniya arona janna na kunna na kunna ado sahaba nu ko gollun renni ado sahaba nu ko anyi ne ti janna ya sahaba nu nyanyi nan ti ta janna dinan ta idan sahaba num fay kene faran ma dungal lenjuru raga ni danga ni kedi kam mo gaga nan ken ngada kana lenjuru laga sirata na da tibar manda talibe ngabe nyama ga tibar manda da lama isin tugu mendi tibar manda da la de bengal mama gondi ya ado sahaba nu ko ga darja urugin tan na koda sahaba nun nan kote kendi idan lenjurun taragana danga na dan ken kam kamma adan ken pilla kape be aga kamma illa kape tugun na ga mo ho gan ga lenjurun taragana ti ken cababunga mm. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلب الأمر بهذه الثلاث السابعة يرندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ننتهى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم أما لنجور لغا صحابة نكو يكد amallen juri nan tiya bo be ga da ka wara ke ken na ga ma dalla na lu salama gundiya amallen juru lagiya bal ay radda alaihim annabi nim ma alayhi salatu wassalam ada sta gande ni ikamma be qawli ta digan kannga allahu akbar allah an qoradina ta ho wanda minne su ko mantenga an qoradina ta ke ite ya kunnum innaha haqiqa ke kille be ke ha kene ka ga da muru as-sunan ken kille nye kille ke be agi bata jelli ahlu kitabi kullunga la tattabi'unna sunana man aga yemmen killenga aga wa kembata kana kenga nya qabilakum aga kun kana gelli yahudu ndonga wa hakala don nasara nunga faghalladha al-amra kare sallallahu alaihi wasallam ada hinga ada kotondi bi hadhihi salatu kusikiya fare amallen jurul laga asaga gari na hike na kotondi ti hinu sikya hanan ni kannan ara kabarenya ati allahu akbar hillanden kaga ati innaha sunan sikanden kaga ati la tattabi'unna sunana man kana qablakum idan faran pe gara hi ko to nitu mani ya ti hinu sikiya idan kana mani ko no ko gana serebe ngara ga nyana umma to wa mere mere rono kendo gara ngari hilla kapenya kamma ona takana non to na ko yana ntaga ka kabe kamma ta wado hada wa haka doga na serengare hilla kapen mo monan koto kendi na diga koto ndi nan butu to ke batte na sabu re fara alayhi salatu wasalam asahaba num payda batte kube hakka be gara ko ni rasulama ko nan da dallan qaso su ko man ta da koto den yi kamma ha sere da salama ko sino mane mane man kan tiranna manne ne da nyakenga hilla kapen karanga banganda da ngana galinga da na utu agalinga da na to nonga walakin asallallahu alaihi angana ko mo sutu on nenen de bon nenen de ken men kannanga nenen de kollana nenen din ko faare alayhi salatu wasalam dingiran ni gona maka aga da ka hangutu har dingiran be no nenen de nyana suya warni ka ngana utangana ta Allah salama ko ndi man tananya inan to kononga ko kan jabu dangani gelli faare nga malle jurra ka kuda aga saga sagande ni kamana hike koto ni tukun yinu zikiya an kan kangana ne undinde nyana kam pilla kapana dangani anna lenjurun kinni kampilla kapana gagaya tiya hube gana na kunna na kunna na kunna lenjurun taragana الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها الثامنة سقندي الأمر الكبير يقرن وهو أتكن المقصود كان ينكرغرين لهم annahu nanti farenga sallallahu alaihi wasallam akhbara ada kibarin denya anna talabahum nanti kumurun denga ka talabi bani israila aw bani israila murun denga lamma qalu dimma kabe gati li musa musa dangani ij'al lana nyangondo okudangani ilaha batkamaneya idan ikungara kebe murun ita farenna ite nyangi kundangani igana barka mure nyati kenyiteya ado bani israila ga ga da bad kamana ke be muru kusuna tauhidin katana bakanonga tauhidin do kusun ta ni yini sirhu banenga bani israila bad kamana ke ado tauhidin ta men yini ku ga ga da barka mure ke be nyati itteke e muruti itteke ya ga ga do tauhidin ta ni yini ni kya tauhidin katana kya tauhidin katana kemrenga isunya bane gollen no idan an kana kaburi qabri ke be gamma ga jogendi itte kebe gam maganu kubetana lambe be gam maganu kubetana anna ta gawa tauhidin katana bakkanon التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك التاسعة كبندنا أن النف أن نفي هذا ننتك قتينا من معنى لا إله إلا الله معنى بركة مورك قتي كن لا إله إلا الله معنى na kata bakano nga nanti barka mure ntanya na ti hoya maganta alla gara kube nu nya nan tona barka mure nya ti nyammo ko be kamma alla gara kube nu na tona barka mure nya kemba ne de nyammo ko be kamma warnu ho gara di nyammo gane naam alla da nyinke daga ni na barka mure nya ada nyan ken tirami ka kada ti al kabai ona yore hajar la sadu ona sumbu walla kenga ona meme ada kesunyo daga ni barka mure nka yala da da ngani barka muro onda go haten ko ga yawa maka da barka muro ya amma da barka muro onda ga ira ke akutu na roji bandi o ga na ro ga to ga no jinun no gondi kube ndawa to na kina na mina maka da ngani barka muro ko idan alla gara kube no da ngani barka muro en nunga nyammo ko be kam aga dangi kundi ho gani barka muro na suqata nanti barka muro en tanya na tikaya kenya na galila ilaha illallah ma'anan ma'a jiqqatihi kahini ajuhenga wa khatayihi ada mugenga ala ulaika kun sahabanu kam kebe hakira kaya kahini ajuhenga kahini ahu ahu koyen kagaya kun sahabanu kamma la ilaha illa allah ma nan kene kaya wa hakada kahini kun pilla kapano kaya la ilaha illa allah ma nan kene kaya amanan ni na hilla kapenno nen cukata ano nen nyugoni kannanga na barka mure nyatu honga hoke ba Allah subhanahu wa ta'ala ga manya barka muru bai wa do hada Allah ko ni juhe nga qalla ga ko ni misen annahu halafa ala al futiha wa huwa la yahlifu illa li annahu nanti faranga sallallahu alaihi wasallam halafa akuna ala al futiha wa sandeka kamai kungara tirni birambe faran kuna ati walladhi nafsi biyadihi faran kuna

warni ke barka mure be ha kana ke kana ngollun tu ko man tanya bonon dini bakanonga farenga kuna na kibare be yala anke nga sanga na nga wa faren me akuna na sanga tampodi wa الحادي عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم لم يرتدوا بهذا الحادية عشرة تم نبانا دي أن الشرك ننتهي لك فيه أوهي لك asghar hotugunnenga wa akbar ado hokore illa kape hotugunnenga di hokore ngadi argonuntu hotugunnenni kannanga hoho sariyangada kenni hilla kappenye amma dalilu lina koy nan tantambugandini silamagun nogondi onat kenna hilla kappi tugunne wado hada hogaga sarangati kenni hilla kappenye agambugandini sariyan silamagun nogondi kenni hilla kappe gore ay gonunti ay ho gani sababu nya gan kinya hilla kapi gorenga kenni hilla kapi tugunnenye amma ngaro hilla kapi gorenye meru nukube kenni hilla kapi gorenye idan onati ho ku hilli tanga ho agari hadisan nogondi nanti kenni hilla kapenye amma dalilu ngano nan tan tabaka islam islamin kare an nogondi kenni hilla kapi tugunnenye amma ho agari nanti hilla kapenye no qur'ana do hadisan di dalilu ngano nan tambugu silama ko no gonde kenni hilla katto gorenye ko ha ga ni sababa gan kinya hilla katto gorenga kenni hilla kapitu gunnenye hilla katto gorenye me ma'ruf kan pinten wa haka da go non qagati al jali wal khafim o bangan ta do homu gunte wa haka da da tafsir gabe ko ago non to homu gunte ni kannanga o kebe ga mugo o bangan ta ni kannanga ho kebe ga bugu sellanga wa haka da o do mi dangani ken sar hununga halle anta hataji non tagare idan hilla katte hokorenga di hottugunnenga di li annahum warni ikunga lam yartaddu ima yertedi bihada tikkey agañi hillakappe korenye su kemmirenga yertedena mugu bakka salamagu nogonde amma faren matincage tubunga aga matincage tuba kenna koy hillakappe tugunnenñene hokorenga ñi su iñi sagene tubunga idan angana sababuña aña itti aña huɓetanay an tuge allah kamma nanti allah na ñana metti an kenda keña sababunga keni hilla kapitugunnenye amma ngana tuge kenya kamma nantayana herin kinnanga walla na tora nyonto keni hilla kappe gore nyambugu bakanong wa hakada isuka humante anga hi gore kamma hilla kappe gore allah nta ken kafarni manga matubiya amma hilla kapitugunne soge nyana kendi yala anga matubi allah wa kafarni wa yala ga ga allah gati wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yala ga tahta al mashi'a aga walla dunga ngure maga manga na munda me soki ken nogonde onati asuka humante lato baka asuka humantenga illa ka pempo gore ada ho tugunne andu lato ni baka asuya الثاني عشر قولهم ونحن حدثاء أحد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثانية عشرة تم هلا لقولهم إذ منهم ونحن كنا نعكو حدثاء أحد كنا نكون حقت كرم دون بكفر تكافر fihi awakendi anna ghayrahum nanti kuntana galli sahaba nunga kubenu ga dallaga rasulama gun nogondi la yajhalu dhalika kenta sanken tankini kenta sankini kenga idan idan ke be hakene ke hega dalle juru konne nyanya duda nan tangara ngari sahaba kutuku kunga ma koni kunga ra koni kenna nyu kunda dallaga rasulama gun nogondi amma o kubenu hakene ko kuda koni mani ya kuma dallaga rasulama gun no ma salama gun wa hakada nan lenjuru nyadu daga ni na diga mesuko galla ga bangana nan ti khataw nyana diga make lenjuru be gano akoni ngada kon den kinda ko ti ke khataw nyani lenjuru nyani anyame walla kanga angada nyangol lenya anyi megara to khataw nyaga de walla tuhuma nyaga de kusa bangane ko fare sallallahu alaihi wasallam safiya garaga katta kenna nyai dikafin na hunga soro hilli dangin taga te akarde nka gume safiya ni ke idan hadamaren me tuhuma ngan kitate nukusi anna ken kata bakanduya jikubure ngan kitate nukusi anna ken kata bakandi kenga ngandu megendina nga soron ka karno junubudi الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الثالثة عشرة تم دستكندي التكبير كبرنا عند تعجب كيفية أنا كيفية أنت الله أكبر ولكن أو الترمذي أنت سبحان الله idan an gana kaifi an nan ta Allahu akbar wala an nan ta subhanallah fara alayhi salatu wassalam an yikan yana hibe gana kaifi atini Allahu akbar wala hibe na kaifi atini subhanallah idan ati ken qawa masalanun de khilafan sogaya liman yamman dangani karhahu yamma kabe gara koni ay gonun ta dungene tay nan tangana hingara ganan kaifi an nan ta Allahu akbar ay gonun ta dungene tay walakin shaykh islam muhammad bin abdul wahhab ahay gada istinbatu nya masala nanti faran ati allahu akbar faran pai ga kaifi agara ta koni wado hada awa ngana suna ga ganga koni mo idan kam mo ke ngatin tantagam me kanya na gati khilafan liman karhahu idan najira no hakana kya kamma masala ikun tafsira ga gana de kundu tafsir nana ngana higo koni anga ngalle suna kabare nya walla medi wala da na ikunna ka kamma ti dalle nyani kumma faranga kabar no ko be yala ko kan ta wannan kabar no nga ikunna ka kamma walakin amma sojanu kunta nya na kabare nga warni aranya na maka sun kinya eh sehana kaya wado hada janu wala no kun nyugo no kunta dungene walakin amma kubenu ga de wa da shaykhul islam muhammad bin abdul wahab aga kahiniya wado hada ala kullu hakatuna ta'assuru nyana mana hakatuni awa allan kan nello no seren tondo men anna kayfin pongara ngaran nan allah akbar awa kayfin lono nan tondo men wallanga kayfin diga men teren kana aga tun nan ta allah akbar haranga man nyandu dangani la de wallan ti subhanallah ana ata asru nyana haga tun nyugoni wado ada awa ta asru nyana haga tun nyugo koy haga tun konte nga kebe me dabar awa ta asru nyana haga tun nyugoni الرابع عشر سد الذرائع الرابعة عشرة تم دون غتندي سد الذرائع كلون قاغا كنت تندي سد نكنا هونتو ذرائع نكنا قاغا يا hinu benu ga seren kinya honga mana kenya kene killun do sababu nunga na killun killun ni kan munyin tanya on ta kan tutunu de maka ndaka ko hoda ko tamba ga titit tafsirin ngare sagandi sunan birene ke adi inti sunan ta birene ke di masin tafsir di de amma khairin killa no maga asutu de on daga dai sasa sunan nan buno sere tan alle tiyi ona di masin tafsir la kan ta gondia khairin killa sere ta kan tutunu de anna kan munyin tanya toko wado hada amma be gani balawun killa nga hilla kapun killo idan kunku ona kun tutunwa wado hada nga kille ngani be hilla kabbin kille allan kutan kille ona ken cutuna amma khairin kille serenta ken cutunu ken ngunyin tenya toko wa hakada an ka ga gadi khairin kille kan munyin tanya to amma bonon killo na kunta asobe an ta kala الخامس عشر النهي عن التشبه به عن التشبه بأهل الجاهلية wanni fara alayhi salatu wasallam hay gara killenya sutagati agama dungena zato ani wati nyi dangan jongin da dungke nyi dangan to suka ganda nyi dangan ila garu nyi kinye hilla kapenga to kan cabu da ma nyi dangan al khamisata ashra tamundo karagande annahayu hatan denga عن تشبه بقى قوانت الناغ يمغا بأهل الجاهلية تجاهل أغدون كونيا إذا كبه هكذا حتى نيا هكذا inda ti jahila ko dun kono ma asimma ko sadu islam ko ngarne ani de la har sirabe ga nay len ka ga tanke wa kamma o wati ni danga ni ahlul jahiliya kun jahila ko dun kono ai mana i hes tanke dun kono ani ke i gollendi walli diga mende ay ko ni ganati jahila ko pati kunna simma na sadu fare ngarne ani ay tikenga laalla ohe o sarundana ken kawsena kamma nke yaxentanonga ati kammo وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص, لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السادسة عشرة تم نتم لي الغضب بوتنا عند التعليم تندين دم فقطين أنا كرامون دين حقتين به نمبوتو كم فقطين كارايا كبه هكذا كفارة عليه الصلاة والسلام بوتين في ما كوني ولكن هذا قام كوكوني مغو الله أكبر إنها سنن والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم ولكن الرواية بلا كينوي إنها سنن كن جمعن قلتم كهنا قن إذن كتغا مكون مغانا تنون أنت أصو إنتما كوني كوني سنن تندقا مني إذن أنقا أغنى قرامون دني بدن تنيانا بوتيا أتين أنت بدن بوتو me badaga yeti soyeya soyya ganta kawa dingira nu be nanga كن خطاونيا kenne khafawnya ago butte ganta kawa dingira nu be nanga fara alayhi salatu wasalam dingira mi ga ngan ngalle sahaba nun nata ga ka ko asai makam manjarunga baka dingira nyugo na anna ngari nata ga ke ko nimaye sonna nyille idan dingira na dingira undi manna mbuto akunde dingira dingiro no di butte manya yerenga manna ne nyar terenga idan hilla ka pundi me no kawaranga ne seno kunde maga do senye warni fil ghalib tiram po ga be ganan ngar so ini hibe dan ta so ben tallagana manna mbutu kunde kanya ne gatinu kutuba karanga na anna ñagondum mundi nan kan mun nam tuna nam prempenti siri siri siri kondo nya alayhi salatu wassalam السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن إذا السابعة عشرة تم نيرون القاعدة قاعدة الكلية كبيغني كهمان دانانا لقوله فارن من داناني إنها حقيقة كبيرة كنك sunanu كن كلنية mana kan killunya killu beno agi bata idan faran pa kada qaida nya koni ho hon ni kemba tu gelli ahlu kitab gollenga faran na su ko manten lokede atike be hakana ka kan killunya killu beno agar ni batu mana kiya ko ne nanti janka ikille gani ho ho ma kawara do kenga ona su ko manten to kona ma qur'ana gana to ni kille be utu ma hadisa gana to ni kille be utu kenga he kille gani ho ho la to baka su ko nga wa hakada ketiga men ta ko ni nanti mani oni killum batu fara ale salatu salati umma to ngata kan de tanyere de sikko aswa imben ma kan tabani ama nan peto on takandi ati hono aru umma tondi wajjene ndo hariri de ngana ama nan peto ona kunya ati ya garengar ne ga gadi awacer ne nangri gelli kedingira fulane kata kedingira fulane antaka na ho daminne ya ama nan peto nan ta gamme ya garen bane ga kan tere الثامنة أن هذا علم من أعلام النبوة الثامنة عشرة تم لكونه وقع كما أخبر الثامنة عشرة تم من سجندي أن هذا ننتكب هاتنا كما نكلك باتين بفارن غرافني ننتغر نيمون كلهم بتكوبنو غنيا كانه علم كن تاغمان شاي من أعلام النبوة جل النبي ما كنت تاغمان كونا لكونه أن لغني وقع هيتنيا kama akhbara ko farenga da kibarin da nyamogombe ko farenga da ko mogombe anya kundwa oho gabeda yahudu do nasara idi kullum batu walakin osar wundana ngan nugudun kullahu nyana ire nanti farenga alayhi salatu wassalam ati mani shaytana gigidun kuti sallanonna eh, sallanonna shaytana batu jaziratul arab kan on jazira ne kan nga jika be gadi yore wado hada jaziratul arab kan on ti gigidun kuti ini salla non ni batu ken nogondi horatini gelli setane ga yurunguti kamma oga gani oga ko kullungutu yahudu don nasara killu nyugonutu na arawanya arawanyana kem kem peti koya eh, arawanyana salla na nyana nga ikillu nyugona maga anta setane bata anga ngallam bate ke kamma idan fara alayhi salatu wasalam amato onta onta kutenya na jaziratul arabun nogondi wa hakada fara alayhi salatu wasalam amati hilla kappe kenta ñana jaziratul arabu nogondi nka amma a suka humantenna ba batu har mumini bane ganta gondi kenta nyana kenta nyana abadan kenya muhammad bin abdulhab rahimahullah aɗo muhammad bin saud igari ni a nalli ni hilla kappen canki saudia men gondi na gajanga nyana qabr nun karana tantanun karana kompon kara bakka kabur nu ñimmendi ida kuncuka humanten dabar idan faran daga manan patin nanti asunya ana islami nyela adiga manan patin manan ni kannan nan ta sunya hilla kapana ngana shaytan bana batu kenta nyana jaziratul arab no ko ko ga nyana dingira nun kutunga mo gombe on daga jawngan tafi'ata ashara أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا التاسعة عشرة تم نكبندنا أن كل ما ننتهون من نسو ذم الله به اليهود عفوا ذم الله به اليهود ألا قد يهوديان بغتكنا والنصارى أدو النصارى في القرآن قرآن دي أنه حقيقة ننتكنا لنا كن أوغنو دنغني جلي جكويا هو هو ألا قد يهوديان والنصارى بغتكنا قرآن دي مسلم نيغنو قد كن تنانيا دو دنغني جكويا إذن فالحذر كل الحذر نم غنتوا إجكم مغا كتكنا ijukku benda kitanga annan kusantaka bugande wado hada amma amanan peti nanti osuko humantenga ko hamananga hamini mogombe silaminun kuna nya mangara honu kita yahudu don nasara jukkuni ñugonu giidi hari gami ko humantentu serebe gana allah batu twaxunga maxancagenan ñaxentegena allah batu jikkuwanga gelli yahudi anunga serebe gana allah batu sankoen kamma jikkuwanga gelli nasara anunga serebe ndaña hasidiya jikkonga gadi gelli yahudianonga warni hasidagunni kuñagallenga hmm. amma ummato ke su asunta yahudia don nasara jikkunu ŋuttu hono ana wuttu kubenu ganta wuttu arno ko hukunga العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على العمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من, من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره إذا على عشرون اللندن أنه ننتهن تانونا متقرر أصبت تنغا عندهم يكون anna al ibadat nanti batunga mabnaha batunga kunta gandeng ntagayenga ala al amr nyamare nyakamma ho gani batunga kunta gantenna kannan kaka kamma nyamare amma kube gani iga honu ndo min honu nga kunta gantenna daga nyakamma seresu angane alla batan dagemma anna alla batan nyammo su manyamare nyangiri qur'anan dinanti kenya manyamare nyangiri hadisan dinanti kenya nyamare ngamare tanna batu mo su an ken nan maga bari ke ten ni maga amma hube gani ga ndo ne nga ho daga antenya nan na ga ho daga antenya nan na mini masare anga kube no haramun ten amma ke kebe gani batenga nanti a nge gara ke ngari mo gombe ten kawa bati sire de ta ke kai yene a haramun tenne madalila nyanyi no nga nanti da bari idan mutaqarrarun indahum asabatin tan ikunne anna li ibadati nanti batunga mabanaha atagayenga ala al amr atagayenga kenga nyamare nya kamma batun ta kan tenna nyamare nya kamma an ga dunanu kusiga to na lambati kurma jonga tewa kondo nyamartai qur'ana ma haditha ke mundadi ti ayo ku koni maka kenu ho sira tanni bo la ke angat ne bo katoka ka kalen kamambu radi de kaske nyamare magir nu kusu parce que baten ni hoya an gana ñamma baraje ñankinanga allah mata an na ma allah nta an na ñagantugana amata an naña nke ganati sasa daga sogintendi sasa an gana daga sogintendi an ganari tuga ndendi lejima min lejimi an ke ñimme gana girina daga sogintetendi ndesika tugade anin kei a kanu an nan maga kunku a kiñanga hana nanti an daga sogintendi maniya nke an tan nan daga sogintendi an daginta boñe kutuma an daga howa burunonga malla hinte ka gudana anna problemu nya kita idan an kara gana bace nya na nya Allah ga ma ko anna problemu nya kita to kan ta ga bidiya nya nya atu ga den kan na imbe bidan tu ga den ni kya bidiya su sankun ta ku sankun ta ku tu ga den imbe a haka ade gellan ko ni garoti baraje nya ndo junubu nya mbakadi bate an ko ni nu hanga da nya ma baraje kita ta junubu nya duna na naro commerce ta undanga mo kita nan nyimme mundu kun kon magan kita me an ne aga da batiyen kan da bari hinu ku hillani imman da baraje kita imman da junubun kita kananti a an koni ma baraje kita ka alhamdulillah ma junubu ka kita kempe ti batiyen an ga mabanan kita tanga banan kita bidi anu be nu ga urondo ke ga don no to ko mantenga television nga radio nga kirna nga gilli da batte kun ka kani kannanga masala nga hara go no ngalli wada kana amerika ndo hoyinu sufi kan ko kudu bida dun ko nu nyugono iga soron killi kata sufi kan ka nga idi bugu kafira di kata bidia ya hari kan di kafir ma ka to ko ona daga ni gir kata islama ko gulle ke ya amma ya ga di bugu kafira on ni ro ko ta nan gondi kumbira nu gonu ni kafira ko nyi me nan kati baka ken da yan ko ta ni bugu kafira ko gadi parce que Allah ko kun killi ro no islama ko daga itini islamin ne idan ke ha kenan kai nke amurno karle masumaga ku babunu benu hay kana ini karar ne kundo haranga makata na sujuru san na irenu kunduru ta sir sir sir sir ifa idan korenda baten ta kan tan na nyamare nya kamma kenya anyame kenya kan tan ku sumaga nyime pinde daga gollu golle ranu ku gella nga tugare kitta he nan laga na inan laga nan ta kame hillana kuran poto ke seta ai igana ngari igana igana tirni kartu ke gama kitamma tu ku angolla na nga alla anda kana dan taki kason kanye nan dia anna kundu anna kundu kas ga kon nan ngare ya bakan ba gwamnati kuran golle ranunga a halla baten ka kana kanya wallan duro nga toko anga mun dan nan taku ke hakika nga daga se tu foto ke an anga tunu anga da dan taki no kube anga konni ati fasara fihi tambih lawlindanga kella gari masala ken nogondi ala hadisa ke nogonde ala masail alqabr qabr masala nun kamma qabrun tirndin nun kamma kemmerenga rawullindenga hadisa ke nogonde qabrun tirndin nun kamma idan sharhunda anan cukka humante isuganarere digamuna nanti cheikh lislam muhammad bin abdulhab ato agun ñurwoye ada hamiye ada allah gata istimbatun ne onda dangani mogoɓe kenyani to ano ñugo sigi kotaego hoti hoda cheikh l'islam bin taymiya tirne ati farante sallallahu alaihi wasallam nawtu farlantalle katti farlantalle kunga burun kunden nyana junubunu benu gido mena gane juma katta juma kenga burun kanden nyana junube ga do mena gane sun kaso katta sun kaso kenga burun kanden nyana junube gido mena gane ati gelli farlantallu ngana burun kandenya juma nun na kannan kaga kitta juma nun kaga burun kandenya sun kaso na kannan kaga kitta

sun salle kata men jalla wa junubun burun kana juma kata men juma juru junubun burun kana sume kata sume a junubun burun kana mani ga kan to kono junubu ho wanta to kono nga kembranga mo be gallingan danya ma har kanu la gara lo na arjanna hmm. ibn taymiya tan nan kanna ati salle kata men jalle ya salle ncu heti salle ragante kata salle ragante kenya na burun kandanya awati dunga salamin cu kollana tini ke gir salli ni sallul lage jumaragante katamen jumaragante kenyara burun na duna juman na ko kan ke jumal lage men katamen so duna to ko kantini irgin ke kon jumel lage anta ida nan nan kawa hillan na dua makam mogo jellanga na jikisiren kita annan kawa kanna kaga nanti aha tongunyani kyanon kai di sallira gantenya de iti jumara gante nyade iti sunka sura gante nyade kembere nga tillu ta gante nan nan kanu parce que nda tumin kallul nga idan kempa kene min diqqatihi kempa galle ajhoyne idan شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب سرنا نقرأ من تقع سكير أن تاجر كدقان بيكو ننتي فصار فيه التنبيه على مسائل القبر ننتي راول لندل غير كهاري تنقندي قبر مثلا كما ننتي أنا كتوا كتاب من نغا حديثا لكننا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم قبر متيروا قبر ترنن متيروا nka muhammadu bin abdulhab ati kaburu tirni nuku sikki bega nyana ke hadisi ara wulinde nyana kun kamma kaburu ndi hinu sikki antirni nanga nonga hanan ni kannanga an kama ni koya an kamanni koya allah subhanahu wa ta'ala an ke nga malla batu an ke nga na daga ya ba to kiyaman ko tan kan lati nan kaman ni e, qabrun no gonde malikanu nga antirnde inna ti marra ka allah tin sidra walla allah tin zaqa anwa allah kan ko ha wa kan da zaqa anwa ta ba to man anga to jabu kitam ma makanonga idan tiadi sana man ko an jabu mo on to ndi gana tin man rabbuka allah ka tin rabbi allah annan ma barka mure nyati hoyi maganta allah subhanahu wa ta'ala hillande tirni nanya na kannan kagai ma nabi man nabiyyu ko ko ana annan nabi an ta ngana daga batu mogo tanawu hutu fare sallallahu alaihi wasallam aga makenya nganda yala qiyamang ko tanke latin fare nangan nabi mewa wa hakaza fare ngan nabi nyimmewa ko na tan konne aga tilasar kabunna sunana man kana qablakum anyangi wa mama annabi nyimme gam faga nyaga na ko ni nan tanya na antanya na to o musalama sal kadab ga jangan ga goto ga ga goto adi ma nyonga injo ne nga tanni ti wa hamma yang ka tin daga wa hamma yang ka adi ma nyonga injo ne nga sagar ndai ido man kai ngame iti wa hamma yang ka siga ati wa liya ati njigi na dusar landi isiga da dusar landi siri siri siri siri siri siri siri ati inna laka kariha wa inna laka hadithan la tansa hakika anna tu karabange waka anken dangani aw da balo gore waka tanganta mungulu tenga irara ga nonye na kari bidani bidani bidani faren ma da bari faren ma da bari bidani faren ma da bari nun ma da bari bidani an ta gemma واضح هذا اذا na la tarkabunna sunana man kana qablakum kem pay gada an nabi nyimma gonya koy anya kwa ganya mo gombe idan hube al halanga ni tebe annan kawa kenya batta qiyaman ko ta nakillongu ti garati man nabi yu kalla ga konni wa ma qiyaman ko tan ken daga na ko ko ni nan tikken nan an nabi nyimma qiyaman ko tan ken latina a illa ka ku fa nda ngari kunye kunya ni ngandam ni hmm. man kan lawakan konni tan diga men tamma man nan jabu mo surondia wa hakada sikandin ni kan nan kagai gelle qiyamang ko tawo nunga ken ni dinanya antir ni kan nan kagai andina ni kan nan andina ni kan nan aha gella garan ken ni hilla kapenya ngati ni dini asirku ni hilla kapenya Allah wakan konni wa walladina tabarruku bil asjar dinan barkamuranya titunga Allah wakan konni man dinan nan ya silama gon dinan ya dina ke be ga hilla kapen konturunga agarti tauhidin duronga kanya na gati fasara fihi tambih rawlindenga kella gari eh, haditha kedi ala masail alqabr qabr masalanun kam qabr masalanun kannanga arububiyya annubuwa arumanitana na bati qur'ana haditha kanogon tan palla ati amma man rabbuka amma nanti konan kamanga فواضح كن دليل بانغانتي نانا أنك من نكويا الله سبحانه وتعالى الله انت تني ربي استدر ان كما نفا فاتين الله انت كنكوني واما من نبيك اما كون ان نبي منا فمن اخباره ودا كن دليل انت من دل فارن خبار دنا بانباء الغيب تيه مغنتونا ورنا تلا تركبون سنن من كان قبلكم ان يغوا لكم غمد واما ما دينك اما كان نان ديننا فمن قولهم تنتي جل ايدغا من نغندي bani israila gati musa dangani ij'al lana ilaha bat kama ne da ngani ila akhir kata la kutur nu ndusiki hera nyan na mo gon dia alla bane batu faren wutu andi nan nan islam agum bana anna na ku jabu kini asobe al hadiyata wal 20 anna sunnata ahli al kitab madmumatin مذمومة كسنة المشركين الحادية والعشرون anna sunnata اللي أن سنة أهل, أهل الكتاب نعند كتاب دون كونو كلنا mazmumatun kembe guntenyani ka sunnatil mushrikina ko hilla ka panon tunnan mo lemina groupe ka ngana asungunon ina konu sunnan kamma lemina groupe ke asuna konu sunnan kamma al kitabi sunna makayati ingunun tunya kamma idor kun tunya sunnan kamma isin ku si mo kono asuni sunnan nya kamma in tunda bari mo asuna kannan kamma ni sunnan nya kamma awa al kitabe is sunnanga kembe guntanyani ka ko illa kapanon killum da gunta tangani mo gombe alkitabun ka killan be da gunta ma qur'ana ngara kubenu bugadi hadisa ngara kubenu bugadi man shabba be qaumin fa huwa minhum wado hada na ta ghayran londi dum gonu kuya ma kana kuncanca anga tan islamin ne anga kawira humbe nu ronde nan na kuntuwa na lon londi maga yang kawrera mo buru kema kon kema kon wa haka dan dongo nyiramu kuy gonu anga tan islamin ne man na ma kunya warnu onyaga kuya o to ato kara iramu hetu kunga iran koru ku beno ga sa fugu sa nidi o sa do kare ira me kundo to koru ku do hoynu ku ya la ora kunya nyoke subando hawanu maga sa kunyi maga o de tutu ko ni nasara ndo yahudiya no da tutu kunye ida ni killan ju be kuntanya no ko hilla kapanun killan mo wanda ga الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء أحد بكفر إذا الثانية والعشرون كم في اللندم أن المنتقل ننتي إلا يمنا تبدا إلا من الباطل نغرق اللي باطلنا الذي باطلك بإعتاده أقدمك إعتاده قلبه asondo men ga domi kenga la yu'man an ta dun tenga gono an yakuna ananya fi qalbihi asondo men ni baqiyatun kutaya min tilka al'ada galliken jukuya terebe sonno men ga domi jukku brebe lara brebe ya toujours dun tenga gunta kaman tondo men kamananti yara ken lara bure jukku gonta diwa oda aga domi islam agun ga maka pakka toujours dun tenga gunta ni le qawli adiga men dangane ونحن حدثاء عهد كنا نكون هاغت كرمبا دونكا بكفر تكافر ودكان تابو دغني سلاما جينا نانا جينا تاسا o hallena bugadi ona katana agama yage hana ona katana na baga kagu sine tagriba am sine agama jene dingira be adi kama na hakare sagarna idan sirabe ganga ni hilla kapenga dingira anga tubi a gella anga rata Allah anta du kisno bogoti baka an anna daga dingira tan Allah ga Allah batano nga mogombe wa hakada na ko yoko ay suro no garo islama gondi mono killun to ko kunde to sogi saga nini do halle mono killun to ko da oga to ko konni da hakatin tu su ko mante masala na me ga ya gare go ya nan girere nan daga saudiya akan ko san to to alkaba da e eh, munu gore ke onan ke batta gello ya ga gantan ganyi mai mure munu gore ke barkari lemme daga dilliti na ngari kenna nya hoy muni battanyi golle ngane go nyim maga atiro salama gonde ko to gara gana sidan da ati ti sororo ke kamugadi ya lo daga na kenya botu amona kannan batanonga ikun challi ne re kundunye ndi la ga salli ne re mo mo ga ti da sim mo daga na sororo ke batunonga ne amma al halan turan sallallahu